kamar da kuka sani wannan tafiya ta shugaban najeriya tana da masu rakiya da yawa da suka da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da sauransu kuma za a taba batutuwa da yawa a lokacin wannan ah, tafiya din ɗaya daga cikin batutun da ake zaton watakila za su kunna kai ita ce maganar auratayyar jinsi daya da wasu rahotanni suka nuna cewa watakila ko wasu hukumomin amurka su nemi su cusa wannan cikin tattauna da za a yi da wannan tawaga ta shugaban najeriya yanzu tare da ni yana tare da honorable faruk adamu aliyu ɗaya daga cikin na kusa ga shi shugaban ƙasan kuma eh, fitaccen ɗan siyasa tsohon dan majalisar najeriya eh, alhaji faruk me eh, kuke ji game da wannan batun auratayya na jinsi ɗaya da ake nuna kamar zai fito daga cikin wannan tafiyar ta to wai ya zubilla ehm, na farko najeriya musulmai ne mu da kiristoci kuma addinanmu gaba ɗaya ba su yarda da wannan ba sun yi addinanmu sun yi allah wadai da irin wannan abu kuma na tabbatar shugaban najeriya wato muhammadu buhari ko da wannan magana za ta taso na tabbatar zai allah wadai da ita domin najeriya da 'yan najeriya ba su amince da wannan ba kuma 'yan najeriya ne suka zabe shi to ka san a wurin amurkawa eh, tunanin su ya bambanta da mutanen najeriya wanda ya sa ake cewa wasu kusoshin gwamnatin watakila za su sun tafi shi shugaba buhari da ita dukkan rayuwar da ake nuna a najeriya suna nuna mutanen najeriya kamar da ka nuna ba sa so to amma kuma eh, akwai harkar diplomasiya a cikin tattauna wannan shugabanni din ta ya za su tunkari wannan kenan to magana da ita ce kowa da ƙasarsa kowa da yadda ƙasarsa take muhammadu buhari shugaban najeriya ne da yadda ƙasar najeriya take shugaba barack obama shi kuma shugaban Amerika ne akwai yadda Amerika suke ɗabi'arsu da su. wannan abu muna allah wadai da shi kuma na tabbatar idan aka matsa na tabbatar shugaban najeriya ma zai allah wadai da wannan magana domin najeriya da yake mulkinta najeriya da yake jagorancinta hmm. ba ta yadda da shi ba addinin ba yadda da shi ba saboda haka na tabbatar komai diplomasiya ba yadda za mu yadda da wannan abu to madalla to kamar da na ce um, shugaba muhammadu buhari yana tabbatar da 'yan kasuwa da yawa a cikin wannan tafiya da daga cikinsu shine sardauna habib ku 'yan kasuwa me kuke so ku ga an samu daga cikin wannan tafiya eh muna son mu ga an ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da amerika da kuma ba da dama a samu ci gaba da su noma da sauran ayyuka kama akwai wasu takamammun sana'o'i ko ayyuka da kuke son ku ga an karfafa eh, haɗin kai ta yin tsakanin amurka da najeriya eh kamar dai noma na farko da kuma ƙara bunƙasa hanyoyin ilimi fasaha to mun goyi alhaji abubakar musa kai ma dan kasuwa ne kai me kake so kaga an samu daga cikin tafiya to babban abin da muke sha'awa mu gani shine a gyara tsarin tafiyar da gwamnati idan aka inganta hukumomi to abubuwa za su yi kyau kuma abubuwa za su tafi daidai Ok, to bayan shi akwai wani fanni da kake son kaga an tabo a cikin bayan wannan to babban dai abu shine tsaro idan babu tsaro to komai ba zai tafi daidai ba amma idan aka samu tsaro sai a tabbatar da kuma an ba muhimmanci ga harakan ilimi da kuma bayan harakan ilimi harakan ma'adanni da kuma harakan noma. ya sani. Shata kwan Amerika. Min ci har yarabawa zuwa Ibo. Shata bakon Amerika. Balle Hausawan Najeriya. Shata